الرحمن الرحيم a wani littafi alqaul almufid malan yace wa anin nawas dash dash dash inji salul usaimin ya ya ballo wannan kalman daga cikin wancan asari hadha alhadith lam yukharrijhu almuallif wannan hadisin malam be bi sa ba bai takhrijin sa ba in an ce takhrij diddiki in an ce tahqiq tsamo shi daga wata duniya zuwa wata duniya in an ce taƙiƙi an tsamo karatu daga wata duniya zuwa wata duniya an yi wani rubutu da wasu kalmomi wanda 'yan wannan zamanin ba su gane shi sai a yi ta haƙiƙi in an ce tahriji kuma a tsantsane shi a bididdikin kowane abu to malam bai bi asa wannan hadisi na nuwas bai bididdikin sa ba lakin kada zakarahu ibn kathirin a riwayat abi hatim ibn kathir ya zo da wannan asari a riwayan abi hatim wa zakara fihi illa shi ibn kathir sai bididdikin sa Ya ce asarin hadisin abun nuwas akwai illa a ciki wa hiya anna fi sanadihi al-walid ibn muslim a isnadin shi akwai walid ibn muslim wa huwa mudallisun wa qad rawahu an shaykhihi bi an ana wa mu'ananun ka an sa'idin ko an karam wa muhammun ko ma fi hirawi lam yusam to fa yakunu fil hadith dhaf kenan a hadisin akwai da'af akwai rauni to tunda akwai rauni a zai da shi illa annahu qad rawa muslim wa ahmad sai dai akwai riwayan da imam muslim fitar da shi da ahmad min hadisi ibn abbas hadisin ibn abbas hadisan kar yakunu shahidan lahu zai zama shaida ga wancan sai zama wancan hadisin mai rauni ne amma sahihul limine li sahihul li ghairihi in an ce hadisi na da rauni ba shi ke nuna zaka aje shi ba sai in an nemi wani hadisi ya tada shi ya ba samu ba in an samu wani hadisi ya tada shi shikenan ya sha amma in ba a samu hadisin da ya tada shi ba fa an shanye shi haythu akhbara anna Allah idza takallama ya ba da bayanin cewa idan Allah ya yi zance bil wahyi da zance da uh, sako sami'ahu hamalatul arshi masu daukan al'arshi sukan ji wannan sako fasabbahu sai su ce subhanallah thumma sami'ahu ahli kulli sama'in wanda suke kowane sama sukan ji kalman fa yusabbihuna kama sabbaha alu sama'is sabi'a sai su tasbihi kaman yanda mala'ikun sama ta bakwai suka yi tasbihi hatta yasila ila sama'i duniya har sai saman duniya sun ji fatakhtafuhu jinnu aw shayatin a riwayan sai aljani ko shedani ya wafce shi ya je sata dama mana yana tantance mana inda aljanu suke zuwa sata ne ko a sama wa hadha wannan wa in lam yakun fihi dhikru rajfa rajfatu sama'i ko da ba a yi bayanin sama na girgiza ba awu sujud ko ba a yi bayani a wannan riwayan cewa mala'iku na sujada ba lakin yadullu ala anna lahu aslan yana nuna wannan hadisin na da asali an gane ko kenan ko kaga ibn kasir ya ce hadisin akwai illa to imam muslim ya fitar da hadisin da ke karfafa shi qawluhu idza arada an yuhi bil amr ay ashan kalman da ya zo hadisin idan Allah ya yi nufin wahayi da wani al'amari me al'amari ash-sha'n wani al'amari wani sha'ani shi kullu yawmin huwa fi sha'an kullun Allah na cikin aiki qawluhu takallama bil wahyi to sai Allah ya magana da sako jumlatun shartiyyatun taqtadi ta'akhkhur al mashrut an sharti jumla ce ta sharadi wanda ke nuna shi mashrutin me ya kuma a farko sai aka jinkirta shi sai aka kawo sharadin kafin mashrut fal'irada sabiƙa nufin Allah ya riga ya gabata kafin Allah ya magana wal kalamu lahiqun maganan daga baya ya zo da Allah ya nufin magana to sai magana. dama malam ya ce Allah subhanahu ta'ala yana magana ne in yi nufin ya magana yace to hadisin yana nuna haka tun an ce a arada kenan sai da ya nufi sannan ta kallama sannan maganan ya zo fa yakunu fihi raddun ala al-asha'ira wannan raddi ne akan asha'ira allazina yaquluna wanda suke cewa inna allaha la yatakallamu bi iradati Allah ba yana magana ne da nufi ba wato ba sai nufin magana yake magana ba wa inna ma kalamuhu azali maganan shi tuturne tuntuni ne yanzu yanzu <coughs> Allah ya sauke ka sam'i wal basari kaman ji da kaman gani da ji yanzu misali ba mutum na ji ko kai ne a ce ba yanzu muna zaune ba kana ji ko kana gani amma magana fa sai ka so sai lokacin maganan yayi to malam yace haka Allah yake haka Allah ya siffanta kansa da nufi sai ya nufi yake magana sai suka ce a'a kawai shi Allah na ta magana ne in an ce azali kawai yana ta magana ne kamar yanzu a ce ba kana ji kana ji ba ko kana bur kana ji ba to haka magana Allah yake kenan kai ka ce wani me yake ne yake tafiya wani abu ne kawai yake tafiya sarra kawai magana ne yake ta yi ba tsayawa su haka suka ce azali an gane ko to amma ahlus sunna su ba haka suke cewa ba fa fihi isbatul kalam al hadith a cikin hadisin yana nuna akwai al kalamu hadith ne zancen fararre ne wala yanqusu kamalullahi kuma bai tauye kamalan Allah a ce Allah yakan yi magana ne in ya ga dama bai tauye kamalan shi illa ya illa yatakallamu bi harfin wa sautin ha ah, haka ne kuwa idza qulna innahu yatakallamu bima sha'a kaifa sha'a wa mata sha'a idan mun ce Allah na magana bima sha'a da abin da ya ga dama wa kaifa sha'a yadda ya ga dama mata sha'a lokacin da ya ga dama bal hadha sifatu kamale wannan shine ma sifan kamala din lakinna naqsu an yuqal an yuqala abin da yake tawaya shine a ce innahu la yatakallamu bi harfin wa sauti. a sha'ira kenan yana magana ne ba da harafi ba da sauti ba innamal kalamu ma'ana qa'imun bi nafsi suka ce magana kai wani abu ne sandararre wani abu ne kai wanda ke hada da Allah kawai ana ta yin shi ne alu suna ba sai da wannan ba haka ne ko su sun ce yana magana ne in ya ga dama qawluhu akhdhatu samawati minhu rajfa a hadisin ya ce idan Allah ya magana sama takan girgiza as-samawati maf'ulun bihi jam'u mu'annathus salim aw mulhaqun bihi fa yakunu mansuban bil kasra war rajfa fa'ilun ƙauluhu auƙala ra'idatun shadida ko rajifa ko ra'ida shakkun minan rawi mai ruwayan ya ce manzo ya ce ne rajifa ko ra'ida duka dai yana nufin girgiza wa inna ma ta'khudhu samawati rajifa aw ra'ida abin da ke kama sama girgiza ko wani abu kaman tsawa li'annahu subhanahu azimun yakhafu kullu shai? domin Allah subhanahu mai girma ne kowane abu na tsoron shi hatta samawati has sama allati laysa fiha ruhun wanda babu ruhi a tare da ita shi har na tsoron Allah subhanahu wataala qauluhu fa idza sami'a zalika ahlus samawati idan yan sama suka ji wannan zance ta girgiza sa'iqu wa kharu lillahi sujadan sukan sume sai su fadi suna sujada su suma kuma sanan su sujada fa in kila idan aka ce kaifa yumkinu an yus'aqu wa yakhiru sujadan idan aka ce a ah, to wannan hadisi akwai tuka da warwara ya za a yi wanda ya suma kuma ya sujada to ya za ka ba da amsa malin ya ce bari ni in ba da amsan wal jawabu anna saiqa huna wallahu alam ya kunu qabla sujudi suman yana zuwa kafin sujadan ne wato idan Allah ya yi magana sama ta girgiza sai su sumi fai za a faƙo in suka farfaɗe sajadu sai sai sujada a ya faru ga nan musa ko da ya ce yana so ya ga Allah da haske ya hasken zati ya bullo akan dutse dutse ya girgiza ya wargaje ga baki ɗaya ƙaran fashewan dutse ya sanar musa ya faɗi me ya faɗi me da ya farka fa sai ya faɗi masu ya sujada ya ce subhanallah ya tsarkake Allah subhanahu wata'ala saboda haka da aka ce sun me sun yi sujada ba tukka da warwara sun suman sun yi sujadan kalman ta girgira su suma da suka tashi kuma sai suka yi sujada qawluhu fa yakunu awwalu man yarfa rasuhu jibril eh, sai ya zama in aka suma wanda zai fara farfadowa shine jibrilu sai aka ce awwala bin nasbi ala annahu khabarun muqaddamun wa jibrilu bir raf'i ala annaha ismun yakunu muakkara hadisin yace fa yakunu awwala man yarfa'u ra'suhu jibril sai ya yace awwala bin nasbi ala annahu khabarun muqaddam wa jibrilu bir raf'i ala annaha ismun yakunu mu'akharan wannan lirabi qauluhu bima arada a hadisin Saul Samin yace sai Allah ya faɗi abin da ya ga dama ai bima sha'a Allah ya faɗi abin da ya ga dama li'anna Allah ta'ala ya takallamu bi mashiyati domin Allah na magana da abin da ya ga dama ne abin da yake so ya faru a doron ƙasa qauluhu a hadisin yace thumma yamurru jibrilu alal mala'ika mala'ika jibrilu shi zai fara farkawa bayan an suma kuma ya da ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya faɗi saƙonnin da yake so ya faɗa sai mala'ika jibrilu ya ɗauko wannan saƙo sai ya taho li'annahu yuridu nuzul min indillahi lokacin da ya nufin saukowa daga Allah daga wurin Allah ila haythu amarahu Allah an yantahi ilayhi bil wahyi zuwa ga inda Allah yake so ya isa da sakon wato lokacin sai malaika jibril ya fara sakkowa daga can saman sama ta bakwai yana sakkowa qauluhu hadisin ya ce qala al haqq wa huwa al aliyyul kabir mala'iku za su ta tambayan mala'ika jibrilu mene Allah ya ce sai ya ce ƙalal haƙ Allah ya faɗi gaskiya mun yi bayani a baya idan saƙo ne zuwa ga wani mutum mala'ika jibril zai rika ce musu ƙalal haƙ Allah ya faɗi gaskiya in kuma saƙo ne zuwa ga wasu mala'iku ma na daban wanda za su yi wani aiki abinda dai zai ce ma mala’iku da suka tambaye shi alhaq sai dai idan ya je wajen mala'ikun da za su yi aikin sai ya gaya musu saƙonni tunda akwai mala'ikun da suke raba abubuwa da yawa na alheri Eh, mala'ikun da suke ɗaukar rai mala'ikun da suke kaza mala'ikun da suke kula da tafiyan iska mala'ikun da suke raba arziki mala'ikun da suke raba kaza ayyukan da suke ta yi to duk dai mai kawo musu sako shine mala'ika jibril to zai ta tafiya in a sama ne zai faɗa zai faɗa in a ƙasa ne zai wuto da shi ƙasa to amma da in an tambaye shi in ba kai ne shakon ya safa ba zai ce maka ne qala al-haq shikenan abin da zai gaya maka sabaka fi tafsir zalika bayani ya gabata a wannan an yi hata mila qala alhaq fi hadhihi alqadiyya muayyana ko dai yana nufin alhaƙo Allah ya faɗi gaskiya a wannan matsala tunda in ya ce kaza za a yi ai wannan kazan zai faru ko kaga Allah ya faɗi gaskiya tunda Allah ba zai ce ka je ka ce ma mala'ikan cire rai wannan shekaran ka cire ran mutum dubu ɗari shikenan sai ya cire ƙasa da haka ba ko ya wuce haka ba zai haɗa alhaq ya faɗa ka je ka ce ma mala'ikan da na wakilta shi ya rika tallafa wa mata wajen samun su haihu cikin sauƙi, to bana mata miliyan goma sha biyar za su haihu da dubu ɗari ka za a ce an samu kasa ka. a duk ba za a samu canji ba wato ƙadiyan duk ƙadiyan da ya faɗa to za ta zama alhaq au qala alhaq ko kuma ma'anan alhaq innan li'annahu min adatihi subhanahu Allah ya qula ilal alhaq yana daga cikin al'adan Allah bai faɗin abu sai gaskiya shi sa ma a wata ayin ce zalika bi anna allaha huwa alhaq yanda al'amarin yake shi Allah ana ce mashi alhaq yana daga cikin sunan Allah alhaq wa ayyan kana kai duk yanda kai fassara dai fa inna jibril la yukhbiru al mala'ika bima awha Allahu ilayhi mala'ika jibril dai ba zai gaya ma sauran mala'ikun saƙon da aka yi masa ba bal ya qala al haƙ. abin da zai rika gaya musu kenan kawai Allah ya faɗi gaskiya qala haƙ haq haƙ. al-haq mubhaman abin a rufe wali hadha sumiya alaihi salamu bil amin shi sanya ake ce mala'ika jibrilu amin a ƙur'ani Allah ya faɗi mala'ika jibrilu sunan nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin ruhul amin Allah da kanshi ke ce mishi amin amintacce ne in an ake zuwa wurin wannan to ba zai ba wani ba duk yana za ka yi ka tambaye shi me yake ake ciki ba zai gaya ma ba an gane ko wal aminu huwa allazi la yabuhu bis sirri in an ce aminu shine wanda baya tona sirri shi ake ce ma aminu amma wanda za a gaya mai magana kaman karin kumallo kaman abin ya dame shi ya same ka ya gaya ma ya ce amma fa sirri ne ya je ga mu ce sirri ne je ga mu ce sirri ne shi ma wace je ga ce sirri ne to ai ba aminu ake ce mu wannan ba qawluhu wa huwa al al-kabir a hadisin ya zo da kalman al aliyu al-kabir taqaddama al-kalamu alayhi salul sami ne ce ba zai koma kan wannan maganan ba saboda an yi bayani shi a baya qawluhu fa yaquluna kulluhum mithla ma qala jibril mala'ikun gaba ɗaya sai su faɗa abinda mala'ika jibril ya faɗa ai qala al-haq wa huwa al al-kabir in ya ce in suka ce mene mahalicinka ya ce ƙalar haƙ su masu ce ƙalar haƙ shi nan? ƙauluhu fayantahi jibrilu bilwahai ila haifu a Allah a zawajal a hadisin ya ce sai malayaka jibrilu ya ta sakkowa da wannan sakon har zuwa inda aka aike shi ay yasul bilwahai ila haifu amarahu Allah min al'anbiya'i wa rusul wa gairihim ba ko wurin annabawa da manzanni da masu sakonin da bai shafi annabawa da manzannin ba to sai mu tashi min fawaidil hadith wato al'ada salu samin dama kowane hadisi sai ya dauke shi ya babballa shi balli balli ya ce ma'anan kaza ma'anan kaza ma'anan kaza sai kuma ya hada hadisi wuri guda sai mu je tashi na gaba da kasas